Masu kallon mu assalamu alaikum mu da warhaka. Sannan mu da sake kasancewa da ku a cikin shirin ina mafita. Wanda muke gayyato muku mutane daban-daban domin dai tattaunawa akan abin da ya shafa al'umma domin dai samun mafita akan abin da ya shige wa al'umma duhu. Inda a yau na karɓi bakuncin Hafsa to Hafsa sai a yi sallama da masu kallon mu. Assalamu alaikum. To maudu'in namu na yau za mu tattauna shi ne akan yadda mata suke kasancewa za ki ga a yi wa yarinya aure ƙarshe rashin tsafta ya sa ki ga ita da mijin zaman ya zo babu daɗi me kike gani yake kawo irin wannan to gaskiya babban matsalan da yake kawo irin haka shine yawanci 'yan matan yanzu abin da yake gabansu shine soyayya ce a gabansu eh. amma ba su iya su zauna a gida su nutsu su san me ya kamata su yi ba ko su san me ya kamata su koya ba iyakaci yarinya idan ta tashi da safe ta ɗauki babban waya ta uh, hau online sai ta wuni tana chatin ba ta san ta tashi ce wanka ba ballantana ma ta ga me ake yi a gidansu balle ta koya to sai ki ga irin haka sai yarinya in aka zo mata aure ita bata iya tsafta a gida ba bata koyi ya za a ta gyara gida ba eh. bata koyi ya za a ta gyara ɗakin ta ba ballantana kicin wato dai abin yana samo tushe ne tun daga gida tun daga gida ne kuma sannan iyayenmu na yanzu gaskiya ba kamar irin na da ba ne kowa san ɗan shi ya mishi yawa eh. a zuciya don haka ke kina ganin yarki tun da ta kai ta kawo ta fara girma ke dai burin ki kawai ta samo miki mai kuɗi wanda za ta je ta huta ita kuma burinta tana hangen ai idan ne auren ma mai aiki za a kawo mu to ke baki kishin kanki akan cewa keki aikin da kanki sai ki jira sai an kawo miki mai aiki ce za ta miki aiki a gida wanda kuma daga karshe za a zo ana wannan burin yar aiki kuma a zo ki ga mai gidan ko ba shi da halin da zai dauki yar aiki yawa to daga karshe sai ki ga an zo an fara samun matsala idan aka fara samun matsala ki tashi ki aiki dama already baki iya ba baki iya ba ballantana ki in kika tashi kina farawa sai ki jikin gaji wata girkin da za ta wa mijinta ma bata sanya za ta yi ta dafa ba sai indomi sai indomi kawai za ta iya dafawa ta koma ta kwanta ta ci gaba da catin ɗinta idan an zo an haihu ɗaye kashi kina kiran asabelanta na zo ki wanke ma yaro kashi ke ba za ki iya motsawa ki tashi ki je ki wanke mishi kashi ba kin ga kwaya akwai matsala gaskiya sai ki ga yarinya karama ba ta fi 18 20 25 ba amma in kika shiga falon tawari yake yi ki rasa wani irin karni ne yake tashi karnin fitsari ne a'a warin abinci ne an ajiye shi eh, ya lalace ko kuma ki dai rasa menene bata san ta tashi da safe ta gyara ɗakinta ta gyara wai sai ki ga mace ke mata aure amma ki sa 'yar aiki ta shiga bedroom ɗin mijinki ta gyara miki ɗaki. wannan wani irin lalacewa ne kin ga ku ai dole a dinga samun matsala kuma daga ƙarshe idan aka zo aka ga ya zo ya fara soyayya da 'yan aiki kuma ki zo ki fara masifa ba ma daga 'yar aiki ba ko da misali a ce za ki ji yana son wata a waje kuma daga nan sai ki ga tana tunanin ko ya ci amanarta exactly to kin ga ku ke kika ci amanar kanki saboda abubuwan da ya kamata ki a gida baki iya ba baki iya ba to ta yaya ba zai je ya samo wacce za ta faranta mishi rai ba kuma idan ta zo ita tana faranta mishi rai sai ki ce ya auro miki karuwa kin ga ku dole muke samun matsalar rayuwa sai ki ga an yi aure ana bala'in soyayya a waje amma wata uku sai ki ji aure ya mutu ta ya ba za a dinga samun irin wa'annan matsalolin ba kuma sai ki rasa ai suna son juna to ya aka gashi nan abu bai je ko ina ba aure ya mutu idan ta fito ba za fa ta faɗi gaskiyan abin da ya faru ba eh. eh sai ki ji tana cewa ai laifin miji ne ba shi da mutunci ita bata san halin shi haka yake ba da ta sani ma ita ba za ta aure shi ba ashe inda za ki je ki baje abin ita ce da laifi ba ta da gaskiya to kin ga irin wa'annan matsatsalin dole ba zai taɓa barin mu mu zauna a gidan miji ba in har ba za mu gyara ba to kina gani da a ce iyayenmu na yanzu yarinya tun da ta taso a ce misali shekara takwas shekara bakwai za ki nuna mata cewa je ki yi shara ko ki yi wanke-wanke wannan abin da take sa ta tana yi ba zai taimaka mata wajen ganin har girmanta ta ɗore da haka ba ai kin kai har shekara takwas daga shekara hudu za ki fara nuna wa yarinya abubuwa daga shekara hudu a'a je ki fikin wasu ledodi da aka zuzzubar da su a waje da a cikin falo da tsakar gida ki fikin din wa'annan abubuwan ki kai bola ki je ki zuba. daga nan yarinya za ta fara idan yar uwarta tana wanke-wanke je ki mata ɗauraya a hakan ana yi ana tana dariya ana ganin kamar bata iya ba sai ki gani da haka za ta dore idan kina kicin kina girki zo ki yanka min albasa zo ki ɓare min magi eh. ire-iren waɗannan da ƙananan abubuwa eh tana bara magin nan kin ga daga bara magin nan za ta fara gane cewa abinci awo kaza ga adadin magin da za ta zuba za ta gane cewa albasa kaman kaza ya kamata ka sa a abu in tafarnuwa ne ta ɓare miki tafarnuwa duk kina daga zaune tana ta yaki kina nununa mata da haka da haka za ta koya tana ƙara girma da kamun kayan miya dukka irin wa'annan shiga kicin yi min sharan kicin ki mofin ɗin shi duk wa'annan abubuwan to jikinta idan ya saba da shi eh. to ko da ta girma ta aure wallahi idan tana yin shi ganin za ta kawai ita ba komai bane ba fa wani aikin wahala bane saboda ta riga ta saba don haka idan wani ya shigo gidan ya ga cewa ga gidan da ya dan hargitse ita a jikinta za ta ke ji ba daɗi sosai za ta ke ji ba daɗi ai gidan a kazance yake to ga wani ya shigo amma idan kin saba da kazantar ki fa ba fa abin da za ki ji fa ba abin da zaki ji ko mutum nawa ne in ya shigo gidan ya shigo ya gama abin da zai yi ya kama sai dai ma a cikin bakin zaki ce da Allah wance dan mun shara wannan ba abin kunya ba ne sai ki ga idan kika shiga eh, ɗakin kwananta ki ga can riga a jefe can ɗan kwali a jefe wata sai ta miki wata bata share bedroom ɗinta ba kin ga kwaya akwai matsala gaskiya akwai matsala ballantana ta gyara gadon da mijinta zai kwanta in ya zo sai ya tura kaya gefe sannan zai kwanta sai ki ji yana tsaki idan kai mishi magana ta ce me yasa kake tsaki in yi magana sai ya zama matsala ita kuma ba za ta yi kokarin ganin abin da take yi a ce ta gyara ba domin za ki ga idan mutum ya je gidansa ya ga ga abin da ake a gidansa ya je gidan abokinsa ya ga da bambanci nan ma sai kiga idan ya dawo gidansa karshe kiga duk ya jiran sabace ko kuma ya shiga majalisa a je ana zakin sa tunda dole idan kana da abokai za ga abokinka zai zo gidanka kai ma za ka je gidansa to duk wannan mata bai kamata a ce sun yi kishi da irin wannan ba ko da shiga cikin matan abokai to ai wata idan ka zo kai mata magana cewa ai gidan abokina kaza kaza kaza ga abin da yake faruwa ya kamata ke ma ki gyara ca za ta yi maka ka ɗauko 'yar aiki ni ba baiwa ba ce ka ɗauko ka kawo ko kuma ta ce maka au daman abubuwan da ake yi a gidan abokinka shi kake ganowa ka zo ka ce mu to in haka ne je ka auri matan abokin kin ga shi kuma miji sai ya fusata gaskiya in ya fusata ku kin ga an samu matsala daga ƙarshe sai ya ce mata kama hanya ki tafi gidan don akwai wani aure da aka yi last two months yarinyar tana takama ita 'yar masu kuɗi ce ya auro ta da ya auro ta daga gidan iyayenta ana musu abinci komai da komai har na wata ɗaya daga baya da aka daina kawowa sai ya ce to yanzu ya kamata ki fara girki da kanki sai ta ce ita fa a gidansu bata tashi ta ga mamanta na girki ba ita bata ga mamanta na girki ba saboda haka ita ma ba za ta yi haka ita ma ba kai ta ce ita fa daga ƙarshe ma fa in ba ruwan zafi ba ba abin da ta iya dafawa to to masu ga akwai matsala ga bayani malama Hafsa ta kwararo to kuma dai anan muka zo tsakiya shirin zamu je hutun takaitaccen lokaci da zarar mun dawo kuma shirin zai dora shin kuna da labarin kafar yada labarai da ke da alaka da al'umma cikin harshen Hausa matashiya ce amsa gidan jaridar matashiya na gabatar da shirye-shirye masu ilmantarwa gami da faɗakarwa sadarwa har ma da nishaɗantarwa. za ku iya kallon mu kai tsaye ta hanyar gidan talabijin namu ko sauraron mu a matashiya rediyo ko kuma a yanar gizo matashiya.com za ku iya bibiyan mu a dukkanin kafafen sada zumunta kamar YouTube da sunan mujallar matashiya da kuma Facebook shi ma mujallar matashiya ko a Instagram a mujallar matashiya har ma da Twitter at m matashiya kada ku sake a baku a baya domin al'umma ne a gaban mu mujallar matashiya matashiya matashiya matashiya matashiya mujallar matashiya thank you mujallar matashiya ta zama hasken talakawa mai talla shi ke da riba haƙo wannan zance haka yake ina jama'a da ke buƙatar a tallata muku hajar ku to nesa ta matso kusa da ku kuwa mujallar matashiya ta shirya tallata muku kayayyakin ku a kasuwanni ko masana'antu har ma da kamfanoni za mu tallata muku hajarku a cikin sauƙi tare da samun biyan bukata kuma abin murnar shine tallan a farashi mai sauƙi muna da tsarin talla na naira dubu uku domin ƙananan 'yan kasuwa muna da hanyar tallatawa kamar matashiya rediyo matashiya tv da kuma yanar gizo matashiya.com domin ƙara ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar lamba sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida mujallar matashiya a bar alfaharin ku ce. Mujallar matashiya ta zama hasken talakawa. Coronavirus gaskiya ce. Coronavirus gaskiya ce. Coronavirus gaskiya ce. Coronavirus gaskiya ce. Waɗannan su ne hanyoyin da ya kamata mu bi domin gujewa kamuwa da kuma yaɗa wannan cuta. na farko ya kasance muna yawan wanke hannayenmu a kan kare akalla na tsawon dakika ashirin da ruwa da sabulu ko kuma wani abu da zai saka kumfa mu guji yin atishawa ko tari ba tare da mun rufe fuskar mu ba kada ya zamto muna taɓa bakinmu hancinmu ko idanunmu ba tare da mun wanke mu ba mu rage shiga cinkoso akalla mu samu tazarar kafa shida a tsakani idan ya kasance mutum ya ji alamun zazzaɓi ko mura ko kuma sarƙewar numfashi ya yi ƙoƙarin killace kansa tare da kiran mahukunta akan hakan domin ba shi agajin gaggawa ta hakan ne kadai za mu kare kanmu tare da 'yan uwanmu kula da rai da lafiya na da matukar muhimmanci a gare mu wannan sako ne daga mujallar matashiya sabuwar duniya sabuwar rayuwa hanyoyin tsar da sakonni cikin sauki sallana da matukar muhimmanci musamman idan aka yi amfani da hanyoyin da masana kuma ƙwararru suka samar. Kamfani gare ka ko masana'anta? A kasuwa kake kasa hajar ka? Ko kuwa takara ka fito kake neman hanyar da za a isar maka da saƙonka ga al'umma cikin sauƙi? Ziyarci sashin tuntuɓa na mujallar matashiya tare da basu kwangila nan take kaga aiki da cikawa. Hanyoyin tallace tallacenmu sun haɗa da sauraro wato audio a turance. Ko kuma na kallo wato bidiyo da ma uwa uba hotunan da ake saka a mujalla wanda ke fita duk wata a cikin harshen hausa muna da mawaka da ma ƙwararrun jaruman fina-finan hausa dukkaninsu za su isar da ku cikin sauƙi za ku iya laluban mu a dukkanin kafafen sada zumunta da sunan mujallar matashiya ko kuma kai tsaye ku neme mu nan ba ɗaya kan titin faransu a nan Kano. Ko a lambar waya sifili takwas sifili. Tara shida uku tara. Tara biyu shida shida. Domin shiga sabon tsarin sabuwar duniya. Kada dai ku manta. Masu iya magana na faɗin. Mai talla shi ke da riba. To barka mu da dawowa kafin mu tafi Malama Hafsa kina ba mu labarin wata da aka yi mata aure take cewa ita in ban da ma ruwan zafi. bata iya dafa komai ba to yanzu wannan ita ku baiwa Allah ta ya za a yi har ta dafa wa mijinta abin da zai ci dan tunda ta ce ruwan zafi kinga ko indomi ma kenan din bata iya dafawa ba to kin gani daga baya ya ce mata to tunda baki iya ko da dafa ruwan zafi ba ki je gida na sake ki duk lokacin da kika koya in kika gyara sai ki samu miji ki aure kuma sun daɗe suna soyayya amma kin ga wa'innan illolin ya sa lokaci ɗaya ta fita daga ran shi kin ga kenan da a ce an koya mata tun tana gida ko da at least a ce mahaifiyarki ba ta yin girki a gidanta yana da kyau ko yaya ne ke ki dan ringa kokartawa kina yi ko kuma ta dan dinga nuna miki saboda ita rayuwa ba ta san inda za ta je ba yanzu kin ga shi mai bikila kila ya riga ya saba da cin abinci a gida kuma ya yi aure yana tunanin ya huta gashi kuma ya zo ita ta ce ruwan zafi kawai ta iya dafawa duk kuɗinka kenan kin ga a ce ya kamata ki ringa koya wa 'ya'yanki aiki to kin san me wasu iyayen yanzu suke tinkaho da shi mm. wai sai a ce auren yarinya in ya rage shaura wata ɗaya sai a ce za a kai ki koyon girki ki gaya min wani irin girki yarinya za ta je ta koyo a wata ɗaya gaskiya wanda baki koya a shekaru goma sha wani abu ba ki gaya min a wata ɗaya a ce wai an kai ki ki je ki koyo girki me kika koyo kin je kin koyo girkin turawa to mijin da kika aura abincin gargajiya yake so wallahi ko kuma kila ma kin ga aikin da yake yi ba lallai ya iya da karfin da zai iya kayan turawan ba to ya kike gani za a kin ga akwai matsala gaskiya akwai matsala dole kin ga muke samun matsatsalin rayuwa shi yasa yanzu aure kwata-kwata baya daɗewa daga an yi shi za ki ga bai je ko ina ba sai ki ji ya watsi wato rashin iya girki yana taka muhimmiyar rawa wajen mutuwa aure gaskiya rashin iya girki babban matsala ne a zamantakewar aure da tsabta sannan na biyu sai kuma ƙarairayi da muka samu ranmu duk abin da za ka yi shi ba domin Allah ba akwai matsala gaskiya duk abin da za ka yi shi ka ce wai kai domin ka yi cimma wata manufa akwai matsala kin ga kuwa in har ba mu gyara ba to ku ba za mu taɓa ganin daidai ba gaskiya tunda kin ga ƙarya daga zarar lokacin da mutum ya gane cewa wancan karya take yi min na gano gaskiya nan ma sai kiga kuma zance yana neman lalacewa to za ki ga wata za ta ce ita ba za ta iya auren talaka ba sai mai kuɗi ke kina 'yar talaka jikan talaka kin ce wai ke baki da burin auren talaka sai mai kuɗi shi mai kuɗin nan baki san yayin ya samu kuɗin shi ba tunda ba a kwance ya samu ba ba sai da ya fita ya nema to amma kin ce wai ke sai mai kuɗi zaki aura kuma kin je gidan mai kuɗin baki iya yin komai ba kin ga kuwa ai wahala ta zo gaskiya don za ki ga a cikin kamar 'ya'yan talakawan ma idan wata sai ki ga wata Allah ya rufa mata asiri gashi ta je gidan mai kuɗin amma sai ki ga ƙaryarta ma ta fita wani ɗan mai kuɗin ai to bari ki ji buri da ƙarya da yake zuciyar talaka wallahi tallahi 'ya'yan masu kuɗi ba su da shi ai su 'ya'yan masu kuɗin masu allah allah suke ma su samu mijin su aure allah allah suke su samu mijin su aure amma ke 'yan talaka kin sa wa kanki ruba da buri a cikin ranki ke ki ce wai ke kina 'yan talaka ba za ki aure talaka ba sai mai kuɗi ita ko 'yan mai kuɗin ma Allah Allah suke yi eh, su samu mazajen masu rufawa kansu asiri sun yi aure. to kin gani irin wannan rayuwar akwai akwai matsala sosai akwai gyara in ban gyara ba duk a wannan bayani da kika yi ina mafita mafita shine babban kalubale ne a gabanmu me kalubale shine idan har ba za mu cire san rai da buri da ƙarya ba to gaskiya za mu sha wahala amma in muka tattara wa ina abubuwan muka zubar da su a gefe komai zai tafi daidai sannan kuma mu iyaye mata ya kasance cewa ko da yaushe muna ƙoƙarin janyo 'ya'yayenmu mata jikinmu ke har 'ya'ya maza saboda yanzu sai ki ga namiji idan ya miki girki wallahi wata macen ba za ta iya ba ba za ta iya yin shi ba to a ce mu dinga janyo 'ya'yanmu a jiki in suka dawo daga makaranta at least idan ba ta sami girkin safe da ke ba za ta samu na dare ko ba haka ba to ki janyo ta ku zauna kike nuna mata kaza kaza kaza kuma yarki mace ta zamanto abokiyar shawararki kike jin me matsalarta da wa take ma'amala waye saurayinta ire-iren waɗannan abubuwa idan har mu mata muna ƙoƙarin muna yin shi to waɗannan abubuwan zai shafi a doron ƙasa amma ku in har ba za mu ƙoƙari muke waɗannan abubuwan bakan gaskiya za a sha wuya to da haka ne kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri na ina mafita a daidai wannan lokaci da fatan za a biyo mu wani makon domin jin ci gaban wannan tattaunawa tamu da malaman hafsa a madadin jagoran shirin abubakar murtala ibrahim sai kuma ahmad haisam da ya sada da ku har ma da bashir muhammad sunana maryam muhammad nake cewa mu kasance da ku a wani makon